Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na bambancin sha'awa da soyayya wanda yake zuwa muku kai tsaye daga autar soyayya YouTube channel. Kuna tare da ni mai gabatarwa Hadiza Balarabe. A episode ɗin da ya gabata mun kawo muku abubuwa masu matuƙar mahimmanci guda uku sannan kuma bayan su ko in ce kamin su mun yi magana sosai akan mahimmancin lokacin neman aure za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya wanda a yau za mu kawo muku kun san cewa hausawa suka ce zo mu zauna zo mu saba in dai har mutum biyu za su yi alaka kowace iri ce kuwa dole a sami dalilin da zai haɗa su rikici sai dai ana sa rai za su sami abin da zai janyo hankalinsu su daidaita tsakaninsu galibin abubuwan da suke haɗa mutane faɗa su ne gashi za mu kawo muku su a yau abu na farko rashin damar fahimtar juna a tsakanin maneman guda biyu shi saurayin ya gaza fahimtar cewa ita fa mace ce kuma ƙasa ta shekarunsa ba ta alaƙoƙi da mabambantan jama'a kamar yadda yake da su kuma takan dogara ne kawai da abin da zuciyarta ta bata ita kuma ta kasa gane cewa shi mai gidanta ne ba tsaranta ba ko ƙaninta. abu na biyu kuma sai kuma rashin daidaituwar yanayi a tsakaninsu wani namijin mai kishin gaske ne ga azabar riko ita kuma tana da samarin da ta saba da su tun kamin ta fara ganinsa amma lokaci guda sai ya nemi ya raba ta da su sannan kuma um, ko in ya ganta da wani namiji ko bai san me suke tattaunawa ba sai nan take ya haye ko ta ba shi haƙuri sai ya yi kamar zaginsa ta yi ita kuma ta ga cewa ba za ta yarda da wannan ba ko kuwa ta ce ba ta riga ta zama matarsa ba don haka ba wata dokar da zai iya ƙagara mata saurin fushi ko zargi ba dalili ba ko yawan surutu a kan masoyi yana saurin kawo matsalar rabuwa tsakanin manema abu nan ku kuma wani lokaci kuma akan sami saɓani ne game da abin da ya shafi kuɗi sau da yawa zumbuli bai ƙaunar abin da zai taɓi aljihunsa in ya kasance yarinya mai yawan roƙo ce komai kwaɗayin abin hannun saurayi ce tabbas ɗayan abu biyu zai faru ko dai ya yi sa'ar sauke mata inji ko kuma ya nemi rabuwa da ita gwargwadon yadda mace ba ta ƙaunar marowaci da mai mako haka namiji baya son mace mai kwaɗayi da mai roƙo annabi sallallahu alaihi ya faɗi a wani hadisi cewa ka guji abin hannun mutane sai su soka abu na hudu kuma wani sa'in kuma ba waɗannan kaɗai ba in ya kasance ɗaya cikinsu bai iya ma'amala ba tabbas ɗayan zai guje shi mace mai yawan feleke da surutu da harka da wasu mazan ba kamun kai ko ba ta wani abu da su samarin sukan guje ta haka namijin da bai iya gyara kansa ba bai sakin fuska sau da dama 'yan mata sukan ji tsoronsa in ka zama mai kwakwazo da yawan faɗa lallai za ka kori 'yan mata da suke zagaye da kai sannan abu na biyar wani lokaci kuma tazarar da ake samu a tsakanin masoya ce take wargaza kan manema na san wani mutum mai haiba da siffar girma in ya ɗau wanka sai ka yi zaton wani alhaji ne ya sami kansa cikin soyayya da wata lauya alhali shi ko digiri bai fara ba abokansa da dama ba su goye baya ba haka malamansa ban san uwayensa a cikin gida ba to ko shi ne ya ba ta tazara mai faɗin gaske zai riƙa raina mata a abubuwa da dama ko ma ya rika kiranta jahila shi yasa wasu lokutan akwai buƙatar duba daidaituwar wayewa musamman in ya kasance ita ce a gaba da shi abu na shida sabanin fahimta ta bangaren addini wannan ina nufin masu addini guda kamar 'yan izala da 'yan ɗarika waɗanda a fahimtar aƙida suka sami saɓani ba wai a ita kanta aƙidar ba ko da yake an fara gyara wasu abubuwan a yau ɗan izala yana iya auren 'yar ɗarika a baya in uba ya ji cewa dan izala ne saurayin 'yarsa zai ce su rabu yanzu kuwa ba haka ba ne amma tabbas shi a wani sabon addini ne wanda ya zama dole uwaye su san inda za su sanya diyarsu sau da yawa mace tana kan fahimtar mijinta ne abu na bakwai kuma shigar wasu bangarori cikin lamari tana ɗaya daga cikin musabbaban haifar da saɓani a tsakanin manema guda biyu wasu ƙawayen ba su da adalci da zarar wata ƙawa ta sami saurayi na gari sai ta yi ƙoƙarin ziga ta ta yi masa laifin da za su rabu har abada daga bisani kuma ita ta tura kanta wani lokacin kuma abokai ne suke hana saurayi ya daidaita da yarinya sau da yawa wata takan sami saurayi na ƙwarai in wani ya taɓa nemanta ta wulaƙanta shi sai ya yi aiki da wasu waɗanda za su kai gulmar cewa 'yar iska ce ko tun farko na taɓa jin wacce aka so wai ta yi fim ɗin batsa nan take aka watsa tsakaninta da saurayinta abu na takwas kuma uwaye mata ma ba a bar su a baya ba in ya kasance uwar tana da wanda ta ajiye zai auri 'yarta musamman in dan uwanta ne to ko yarinya ta yi saurayi a waje da wahala in uwar ba ta raba tsakaninsu ba haka in kishiyar uwar ce take riƙon yarinyar ya zama uwar bata a gidan kuma tana kishi da uwar ga 'yar ta sami saurayin kirki in ba a yi sa'a ba ita ma matsala ce don kuwa za ta iya ƙulla makircin da za ta raba tsakaninsu su kuwa maza wannan na kai tsaye ne wani lokaci ko saɓanin fahimta ce a tsakaninsu da uwayen yaro ko yarinya auren da ba za a yi ba kenan yanzu dai mun ji abubuwa wanda suke zama matsaloli dangane da raba tsakanin masoya don haka ina fatan kowa zai duba su ɗaya bayan ɗaya kuma ya yi ƙoƙarin ganin yadda zai guje musu ta fannin yadda zai samu alaƙarsa ta gyaru kuma ya kyautata ma'amalarsa da wannan abar da yake so kuma yake ƙauna duk lokacin da aka ce ka bari wa'innan abubuwan sun yi tasiri akan abin da kake so kuma na alkhairi ne mai kyau tabbas za ka samu matsala domin ko gaba ɗaya wa'innan kamar ƙawaye iyaye munafukai magulmata da sauransu maganar kuɗi ita kyautatawa tana da daɗi gaskiya a rayuwa kar ka zama mai mako sannan kuma kar ya zama na cewa ke mace cikin zama mai roko amma dai in kana neman yarinya yana da kyau ka dan kyautata mata kyautata tana da daɗi sannan kuma ke kar ya zama na cewa tun da dai bai aure ki ba hakkin sa akan ki ki ce zaki rika roƙansa ko ki tursasa masa duk waɗannan abubuwan za mu iya daidaita kansu a yayin da muka fahimci cewa dukkanmu muna buƙatar juna sannan kuma ya zama da cewa shi namijin ya tabbatar yarinyar tana da tarbiyya tunda an ce um, dan adam tare yake bai cika goma ba dole kowa yana da nashi matsala idan muka yi kokari muka yi adjusting kuma like kamar maganar roƙon nan da na yi in kai kokari kana kyautata mata wani abun mata san ka mata kaza ka mata kaza za ta ji kunyar tambayar ka sannan ke kuma mace ko da namiji bai miki abba da ki zama mai roko akwai kuma samarin da za ku ga su halin su ne haka suke sai su rika nuna ma yarinya abin da take so ta tambaye su in baki tambaye su ba ba za su baki ba to kowa da irin yanayin ki shi idan kika yi kokari kika fahimci yanayin wanda kike tare da shi ko kai ma kai kokari ka fahimci yanayin wacce kake tare sai a zauna lafiya sannan kuma iyaye ya kamata a ce su ma goyon bayan da suke baya wurin raba alakar masoya biyu tana bata abu saboda za ga a ƙarshe in yarinya ce aka yi mata miji a wani gurin za ta ƙare tana neman wancan wanda take so duk da ba hujja ba ne sannan kuma kun san ƙiyayya yadda take a yi mutum auren dole ko auren haɗi da sauransu duk wa'innan abubuwan sukan kawo na ƙasa sannan in kuka ƙulla alaƙa gaskiya dama akwai shedan akwai magulmata da sauransu sai kun toshe kunnanku sai ka san da wa kake zaune in ba haka ba in ana kawo gulma ko abokai ko kawaye su rika kawo kushe akan al'amuran rayuwanka wanda da zara an ɗaura auren nan fa kawan nan ba da ita zaka zauna ba ba da ita zaki zauna ba kai ma ba da abokin nan zaka zauna da matar ka zaka zauna to ni ban ga dalilin da zai sa eh, masoya biyu za su bari wai wasu su tasiri wurin ɓata al'amarinsa ba in har ka tabbatar wannan alaƙar taka mai kyau ce sannan kuma ka yi addu'a a kai to sai ka ƙi ji ka ƙi gani kamar yadda ake ɗan gaya ma mata a yayin da za su yi aure ki ƙi ji ki ƙi gani eh, ki ji ki ƙi gani <laughs> ki gani ki ƙi gani ya ma hausan take na manta yadda ake yin ta so duk irin wai na buwa in muna kokarin duba su insha Allah za a samu saukin matsalolin nan wanda muka jero muku kusan guda bakwai ne ko takwas wanda muka kawo muku su ne dalilan da suke kawo uh, rikici ko rabuwar masoya da sauransu don haka um, ina fatan za ku ci gaba da bibiyanmu cikin wannan shiri namu wanda muka yi mishi taken bambancin soyayya da sha'awa wanda a hankali muna kawo muku kuma kuna jin yadda abubuwan suke wakana sannan kuma da taimakon Allah subhanahu ta'ala za a yi kokari a gyara wasu abubuwan da tsara rayuwarmu sakamakon gaskiya abubuwa da yawa mutane ba su san sa ba sun fi ganin neman kuɗi shine yafi komi a duniya wanda ba haka bane wallahi soyayya tana da matukar mahimmanci sannan kuma in baka fi karfin sha'awa ba ita ma za ta iya ruguza ma rayuwarka gaba ɗaya don haka in muka yi kokari muka fahimci duk waɗannan abubuwan da yadda suke da kuma yadda suke kasancewa to insha Allah za mu samu sauƙin wasu al'amuran ku danna subscribe da alamar ƙararrawa don ci gaba da kasancewa tare da mu sannan kuma fili kofa a buɗe take ga masu comment ko wasu tambayoyi za ku iya mana dropping za mu duba insha Allahu taku a kullum Hadiza Balarabe daga Autar Soya YouTube channel.